assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yanzu za mu fara da sanin fuskan wannan corridor da muka bayani a baya da na muku introduction wai shin menene ma ya kamata mu sani a draw? wata mai koyo ya kamata dama duk abin da zai yi ya fara iya sanin cewa kayan da zai amfani da shi ya san mai amfaninsu kafin ya fara amfani da shi? kamar mai koyon mota ne dole sai ya san menene burki menene totar da sharansu na a yanzu a coral draw din nan za mu ga cewa coral draw muna da ba dinmu kamar wannan da nake a kai shine title ba dinmu kuma sunan document a coral draw sunan shi graphic kamar yanzu mu yanda muke gani muna ganin graphic one yana nufin cewa wannan aikin da ko kuma coral draw din na bude ba mu yi aiki a kai ba ko kuma in har na yi aiki ma ban yi saving din shi ba shi yasa yake nuna graphic one amma duk lokacin da na yi saving din sa za ga sunan na ya canja ga sunan da na bashi to wannan kenan to na biyu kuma muna da wannan menu ba din a total i mean a title ba din nan sorry na tana cewa ga shi muna da wannan eh, minimize restore down da close kamar yadda muka saba gani a ragowar application da muke amfani da su kamar su ms word powerpoint da su, yanzu kuma za mu zo nan menu ba din nan wanda a kowane application in ka bude kowane application yana da nashi irin menu ba din za ga na ms word ko excel za ga file da edit notes kila akan same su amma raguwan za a iya samun wasu abubuwa daban-daban kamar wannan za mu ga muna da file edit object type filter effect view windows da tools da help sai mu zo kuma nan standard toolbar din nan a nan standard ba muna da new muna da open muna da raguwan su su su cut copy da paste da shirin, da redo da undo har irin site da muke son page ya kasance ko mai zoom na zooming kenan mu ƙara girman page ko mu rage shi to na kuma muna da duk ragon formatting toolbar ɗinmu ne nan inda za mu iya canja yanayin rubutu mu ƙara girman rubutu ko space ɗin da muka tafa rubutu da shi to abu mai mahimmanci a kurar draw yawanci shine wannan tools ɗin sanin wa'annan tools ɗin su ne masu mahimmanci waannan tools ɗin zaka muna da su muna da pick tool muna da shape tool eh, nan duk wanda muka gani mai bakin nan idan kai klikin bakin nan zai noma cewa da akwai raguwa a cikin cikinsa wanda zaka iya shiga dan ka ga raguwan tools ɗin da suke ciki to wannan za mu dinga biya har zuwa ƙasa har za mu dinga amfani da su nan gaba idan muka fara to a nan ƙasa kuma muna da page yanzu kamar nan page ɗaya ne muke da shi a cikin wannan da muka buɗe din nan wannan page ɗin za mu ga cewa ce page zai ce one of one wato page ɗaya a cikin page ɗaya da ake da shi misali a ce ina so in ƙara page sai in yi clicking wannan plus din nan ga ina clicking ina clicking yana ƙara page na ƙaruwa yanzu in akan na hudun nan nake misali zai ce page 4 or 5 watan ina kan page na hudu a cikin page guda biyar da aka yi su to kuma kowane page nan za ka iya cire shi wanda ba ka so kuma yanzu bana son page 5 din nan zan yi right click akai zan ce delete page a gani na cire page daya kuma kowane page zan iya bashi suna kamar misali a ce wannan pejin nan na farko na yi wani aiki a kai ne watakila aikin magazin na yi a kai ya yi zan ba shi suna da na yi da na right click na clicking rename rename page zaten zan ba shi suna sai na ce ah, watakila wannan magazin suna wannan pejin magazin kurin sai ce ok shi kenan ya ba shi suna kuma zan iya ɗauko wannan pejin na clicking na danne zan iya ɗauko shi in canja in kawo shi in sa shi eh, in canja mai waje haka wannan zan yi ɗauko shi in canja musu waje kowanne a ga wannan zan yi ɗauko 1 in dawo da shi 2 zan yi ɗauko 2 in dawo da shi 3 inda ya kama so wannan shine na um, deleting page da kuma bawa page suna sau da amfanin wannan shine kada ka manta kamar kana kana yi beji da yawa kuma kana so ka san wani peji ne ka aiki ka za ka yi kurin ka dudduba kana bin sunan za ka ga inda aikin ka yake zai fi masu saukin neman page load sannan daga nan hannun hagunmu muna da wannan scroll bar din nan shi a coral draw scroll bar din in kana so ka scrolling kasa ko kasa an fi so ka dinga danna shi daya bayan ɗaya, daya za ka danna ka danne saboda ya ma sauri sai ka nemi pejin ka rasa Haka haka zalika nan kasa ka yi hagu ko dama za ka dinga clicking a gani yadda yake tafiya to shine wannan wannan kuma bangaren nan muna da color palette wato color palette yana nufin cewa bangarori inda muke amfani za mu yi amfani da kaloli mu sa kala akan aikin da muke za kalolin nan sun faka yawa idan kana so ka bude ragon in ka zo wannan dan aro din nan na kasa zai sai default shine SMYK palette in kai click kai kaga ya fito ma da ragon kalolin kuma za ka iya eh, canja kala in ba wannan kake so ba wanda a nan gaba za mu ga yadda za mu ga yadda yake kasancewa a canja kala to wannan shine a wannan in allah ya kai mu Um, karatu na gaba za mu fara amfani da wannan um, abin nan tools din nan namu kamar yadda na yi bayani a baya za mu dinga tafiya da aiki da tools da kuma da aiki da menu bar din nan insha Allah rabbi